Hausa Zone TV. Tashar al'umma. Yanzu umma wannan yarinyar lalace ta hatta kai ya sauke ta a mota? Kuma motan ma mai bakin tintin. ko ganin mutum ba a yi a ci. Ha ilaha illallahu. Ka zafi. Yakan ga Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Sadiya? Ke kuma abin da kika a kanki kenan? Bin maza ko? Shi kika a kanki a rayuwa ko? Ya jami'in da Allah ka gaya mata gaskiya. Wallahi ba a mota ka ganna ba. Ana sai da Allah ba an mata ya ganna ba. Sharri zan muci ban ganci bane ba to in mutum da abin ya zama haka ni zan zara hannuna da kan yarinyar nan. Yanzu idan ka ce ka fidda hannunka a kanta ka baya rubewa ka yanke ka yada. Kana cewa ka fidda hannunka a kanta ai ba shiga damuwa. Dole ka haƙura ka rungume ta idan yau aka ce ba kai ba ka kula ta shi jinki shi ne ubangi nan gaba. kuma ka fita hannun kakanta mai gari ya baya duniya ya ta zage mu dama yanzu zagi nan ake yi akan wannan yarinya gaskiya ko ka ga maraya ya zama dole mara'in da ya rasa abu ɗaya a cikin biyu wanda ya rasa uwa ko kuma uba ko kuma ya rasa duka biyu dole ya kuka yaya jamilu ka ji tsoron Allah na rantse da sarkin da ya aiko annabi Muhammadu da gaskiya wallahi abin da ya faɗa ba haka ba ne matin da kin yadda na yi ke yake min da duk hukuncin da ya dace da ni ya kamata ku daina yi min yau kuma kawai mama ni ina ganin cewa ki kyale ta kawai na fitar da ka sabga wannan yarinya da abin da za ta ɗebo ai akan ta zai kare Jamilu kar ka mun haka Jamilu Jamilu to ai kin jawo kanki dan kwaya barki da halinki wallahi kin bano ni ko wallahi tallahi zan dauki mummunan mataki a kanki mu je in bincika ki ma mu je mu zo mu fuka mu je mu je ku tallafa ko zan fita damuwa kudi na min kazafi ku a gaza warai na ku fi da ni Sadiya na ganki kina hawaye. ba na son ganki a cikin damuwa. Hankalina ba ƙaramin tashi yake ba na ganki a cikin damuwa. Dole ne in yi kuka. jiya ma kwana ne cikin bakin ciki ko rasawa ban yi ba lalle idan ba mahaifiyarka sai dai ka yi hakuri a rayuwa kirikiri jiya ina ji ina gani jamilu ya min shari ce wani ya sauke ni a mota kuma babu ta bawa ta yadda da maganin da ya faɗa. Na yi kuka na yi kuka, raina ya yi zafi. Ki yi haƙuri, komai da sanin Ubangiji. Wannan jarrabawa ce a gare ki, kuma ina fata Ubangiji Allah baki ikon cin jarrabawarsa. Kar ki sa komai a ranki, kin ji. komai zai zo ya wuce duk abin da za su miki ga wannan na san baki ci abinci ba na tallafa ko zan ta damuwa wadda na min ka zafi ko a gaza warai kishirwa ku da ni zilimi yawo insha Allah kuma zai wuce mun haɗu da Kabir ya ce in gaishe ki da zan zo gidanku eh, Allah sarki Kabir suke na an raba ni da shi ba ni da ikon da zan gaishe an riga an sa mana katanga ci gaba da addu'a insha Allah Allah zai tabbake daga cikin wannan kungiya ni zan zo in koma zan tafi makaranta abin da ban aikata shi ba ba amfanin a karar ba a gani da ido ba mene ya jayen ka zafi bari je in tafi lokacin makaranta ya kulle latti söyleyeyim. Oğlum. Dan isolle wato abin da nake gaya ba shi ka kunan ka dan isolle. Yanzu dan isolle kullum kafin sona dinka zama cikin kunci cikin bacin rai dan isolle. wannan me jinin me jinin me a jikin ka wata Babu wannan jinin da kake gani wani burgu ne je da daddare muka biyo shi kawai burugun nan muna zuwa kawai shi ne su ya ɓaɓɓata min jiki ni kaɗai na sha ma aba ba wani abu aka ce na wallahi yanzu zama ka jama'u kaf wannan babu wanda ya kai ne zama mutumin kirki su da kansu ya unguwan nan har shaida ta suke suke cewa dan isu Allah kuma shi ke nan, Allah ya taimake shi ya zama nagari haka kana kana rikirkita din haka a karkace kake fa hakan ma fa amma a haka haka kake gani cewa kai ne nagari ababa ba kalle rufa kalle rufa babu wani tawaya a jikina dan isu Allah ba ta sake zane ba wallahi ba ta sake zane ba an gaya maka rashin lankwasa Shi ne a daidai ko ba shi ne a daidai a jikin mutum ba haka ne iya eh? ko ba magana nake maka ne to baba bari yanzu to wallahi wallahi yanzu ba za ka shiga mun gida ba wallahi ba za ka shiga mun gida ba wallahi tallahi baba duk abin da za a faɗa ba kawai ƙarfafi ne na a haɗa ni da kai wallahi ras nake na dai gaya ma ba za ka shiga mun gida ba wallahi da wannan abin dai wallahi ba za ka shiga ba Gidanmu ne fa baba. Gidana dai. Yanzu kuwa ba da kaga gidana ne tunda ban mutu ba yanzu duk sai ka bari na mutu kai abin da zaka Wallahi zan tattaka kana gama Wallahi sai ke cewa ka rubuta ba ka wai mahaifin ka wai kenan wai wai mahaifin ka wai abinci a nan gidan dai ba dai ka tuma awa awa awa kai da kanka ya kamata ba kaman adalci a rayuwar kuma Allah da kansa ya ce a yi adalci tunda ya riga ya faɗa a Kur'ani ya ce a ya wal kafiru ya ce a yi adalci kai ka ji ba ɗan shaye shaye ba, me ya da kuliya da adalci ka je ka yi shaye shaye ko eh, ƙulya, to ƙulya ba ta daga cikin ɓangaren adalci wallahi na faɗa dama ba ta sake zane ba wallahi ba ta sake zane ba ba za ka shiga mun gidan wallahi Au, dawo aka yi? Sai na fefeɗe ka, sai na farfata mai. Ba dai ka shiga gidan a cikin wannan halin wallahi. Dole sai ka je ka tsaya ka gyara ka wata sake zannan ba Allah ka shirya min wannan da. Wash wash wash wash. Wai daga ina kake haka abu da Malam? ai yau dinnan alhamdulillah amma dakata ka dai tsuntuwa don yadda ka shigo kana dage bakin nan na san baban zaba me aka samu muna aljihun a yau da wanne ya nama alhamdulillah me aljihun me aka samu muna an samu kuɗi wuri na goga wuri na naira dubu ashirin dubu ashirin Imana. Dan sadani da su da Allah ko dan kasusuwa na sa ta su in gan su. Kai kudin zantowa da suna? Ai suna can na ba da su a inda ba gara ba zago, kurin amana. Duk sanda na neme su kawai kamar a na suke zan haka in ɗauko in yi bukata ta. to dalilin da ya sa kika ga nayi wannan kin ga masifan matar gidan matan nan mai wannan gidan da muke gudu shi yasa na kawo kuɗin gidan nan don kan wata kaddara ma ta afka musu shi yasa na kai su inda ba gara ba zau malam ka kasa gane mutumin yau a rayuwa to ka kasa gane mutumin yau ba fa kowa zaka ba wa amana kuɗi ku rabu lafiya da shi ba to ai dai ba irin su alade ta nemo ba dan alhaji ta nemo inda ana ba da ajiyar rai yadda na yadda da amanarsa zan ɗauki na bashi in na gama hutuna a kwance da an da abina na san zai barbaɗa mun tashi a shi kenan Allah ya raba lafiya Ya ma raba wai ina ma wannan yarinya ne ya mulki su na aike ta gidan ummi to Allah ya dace ta lafiya wayo Allah na

wallahi tilawa muke shi yasa na kai yanzu kuma dama ina ɗaya daga cikin wa'inda hukumar makaranta suka zaɓa ta gasan alkur'ani hmm? ta ƙasa shi yasa kika ga na dawo yanzu umma Allah dai miki albarka amin amin miki albarka amin yanzu ki shiga ciki ki ci abinci saboda na san an jima ce mun zaki ta koma makaranta ki je ki samu ki huta ki ci abinci ko Allah ya miki albarka To, umma gaskiya ba abin da zan ce sai dai in ce na gode muku sosai inda muna samun iyaye irin haka suna mana addu'a. To, soyi ba dole miki addu'a ba. Kullum kina makaranta? Kullum kina makaranta? Kina bi Alkur'ani tafi sittin mai girma? Kina miki addu'a. Ni ba zai taɓa ni. Shikenan bari shiga. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Alhamdulillah. Ba. Yarinyar provider take yi mana. A da suwai ba take da hankali take muna biyayya ai idan aka ce suwai ba ya ce a matsayin ya a sa, ai ba karamin dacewa ba. Ai malam baka san wani abu ba. Eh. Ai sai ma tana karatun Qur'ani. Idan tana karya harshe ta zuwidin nan na fita Ha habawa kaman ba bakar fata ba kaman balarabiya. Allah da iko To amma fa ina so kada ki manta. Mu ma nan gina fa muna da mahaddaciyar Qur'ani. Wa kenan? Sadiya. Kuma a ah, Sadiya ta samu Qur'ani. Idan tana karantawa rai rai rai gwanin sha'awa ita ma. Oh, Malam dan Allah kar ka bata min rai. Sadiya ce ma ta ce Alƙur'ani? Ina kuma sai dauko zance. Yanzu jiyan nan eh. Jamilu na ya shigo yana faɗa a cikin gidan nan. Me ya faru? Me ya faru Jamilu sai ya ce min wai wani namiji ne ya kawo ta a mota ina irin mota na mai gilashi da yake fitowa da duhu wanda ba ka ganin hasken eh. gilashi a irin wannan mota fa namiji ya sauke ta a a amma dai da fatan Jamilin ya kashi a waje ko ya dake ta ya dake ta akan me yanzu yana sa hannu iya dukanta sai a ce dan bata da uwa ne shi yasa nace ya rabu da ita ya kyale ta amma ni ba su haka ba ai da kin fushi ya bata kashi shine daidai malam barni in zauna lafiya yanzu ma yaya na cika kullum zagi na ake a garin da Ina irin alkarin da nake rinya na ba ta gani duk abin da nake mata nan wallahi so nake na ga kyawunta yanzu ka duba yadda ciwo take yi kullum tana hanyar makaranta ita kuma sai wani ya dauke ta a wancan mota gobe ka ji wancan mai dan babur din ya dauke ta gobe ka ji wancan Allah ina amana a wannan sha'ani fi sabilillahi hmm? Allah kyauta. Eh. ah. A'a. Ai ganin su ne da yawa. Ba na mu bane. Ai to. To nawa. Sai aka kawo mu. Ai to. Nake so ki adana min su. Da zaran me shi ya zo ya ce ina ajiyar nan. Daukan bashi a basa. Dan Allah a kula da aji. Na dauka ba ni kaya in shiga kasuwa. Kuma ta akwai akwai akwai akwai adani. Ki adana su. To. A dawo lafiya to. Allah ya tsare. Mm, mm. To. To bari in je in adana su a daki. Alhaji Tanimu. Alhaji Tanimu. Alhaji Wato Alhaji Tanimu dama ina son ganin ka. Ina fata dai lafiya lau. A lafiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wato game da al'amura na ainihin labari da ice ka unguwa, ice ka gari har da tsallake. labari ya cika gari alhaji tanimu a kan wannan yarinya nan ta gidanka wato ita wannan yarinya eh. a yadda ake ta yamu ɗiɗi da kai a garin nan kuma mm. ka san ni yadda nake da kai ba zan ci amana ka ko ba gaskiya ba to saboda haka an ce abinci a gidanka ya fi ƙarfinta ya fi ƙarfin arzikinta dole sai ta fita take nema ta shi a bakinta sakamakon gallazawa da ainihin iyalinka suke wannan yarinya gallazawa ta ƙarshe shine sace to ni ba zan ɓoye ma ba zan kira ka in tambaye ka ko ba haka ba yawa to shine isa kawai barau na'am alaitai abin da kake tambaya ba haka bane amma in ci a kira na dole ka ce da muke da ke to idan ma wa'annan da kace suna ya maɗi da ni har da tsallaken gari ba ma cikin alƙaryar mu ba ka je ka gaya musu in turo ka suka ka baki ciki na ka gaya musu magana ba haka bane ƙarya ne gaya musu da umar tare kike yi ba na tare ne ki ban me ke yake min sharar da tun kan haife ki nake shara kuma bari in ciki ji in gaya miki wallahi daga yau kar ki ki kuma ganin ina aiki kice in baki tsantsiya ki min shara ko wani aikin ki fita idanuna gantalaliyar banza ta bizaro Ba ki da aiki sai yawo da gantali. Kai zafi. Bada Allah abinci zaki ni yunwa na ke ci. Ah, kai zafi. Ai ban yi da ke ba. Abinci na? Hmm, ban yi da ke ba. Ku tallafa ko zan fita damuwa. In za ki ci na suwai ba, ki je ki ɗauka ki ci. Amma babu abincinki a gidan nan. Sai guntun na suwai ba ta rage, shi za ki je ki ɗauka ki ci in za ki ci. fidani zalimi haba umma don Allah yanzu ni da gidan ubana abincin ma ba za a iya dabawa a bani in ci ba sai wanda wata ta ci ta rage ita da ba gidan ubanta ba ma ni kike gaya wannan magana ni gaya wannan magana Два. Tabawa. Tabawa. Me yake faruwa? kina da hankali fa idan mahaifiyar ki ce zaki mata abin da kike yi mata ya zane Allah Allah ba ka wa ce mutu ni ta ban abinci ni na ka miki Wane ne za ya tallafa min sunan ya zo ya agaza min ya fitar da ni mara ce. A daina min zafi kan abin da ban aikata ba. Wannan so ki sai da yau idan kika kuskure kika sake mata rashin kunya. Ta mu ce da ki a gida. Tunda ban za mu tuna. Manyan kazafi ya kamata ku daina yi min yan uwa. Ku tallafa ko zan fita damuwa, ku daina min kazafi. Ku a gaza wa raina kishirwa, ku fita ni zilimi. Abin da ban aikata shi ba, ba amfanin a ba a gani da ido ba. mene ya jayen kazafi na fada hukuma wa zai min halarci a daina min kazafi rikon ah, Ai ta ne ya gari ya jama'a. Kamar wanda ka zuƙo ni? Wallahi. <laughs> Ai ajiya nan da na kawo shi shine wani abu na gaggawa ya taso na ce a jira ne bari in zo in karɓe ta gaskiya ne gaskiya kawai amma make bukata yawwa <laughs> amma fa kai sa wallahi ba zan yi wani alamomin nasara alhamdulillah san ɗari goma ɗaya ajiya sai mata <laughs> ai wato haka nake so ajiya ba gara ba zago Salamu alaikum. Tabawa! Tabawa! Kira kira. Wannan ya yin wannan kira haka? Ina ajiyar na ta baki. Suna nan. Yawwa. Allah mai shi ne zo ka baga shi na jira na a waje. Maza ɗauko. To bari ɗauko. Yawwa hanzarta hanzarta. wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau na ji daɗi na gare madara me yake faru kina cikin ta salati me faru ne malam kudin nan ban gansu ba eh ne wa akil ban gane ba to na ajiye kuɗi inda na saka su kuma ni ban gansu ba kai kin ga fa haka na guda ta bawa? na ɗauki kuɗin nan don gudun kan taɓa masa kuɗi kasan ajiya amana ce shi sa na kawo nace ki ajiye kuɗin nan wajen ki a'a tsaya da haka to sadiya sadiya fito ni za a tozarta wallahi tallahi ƙarya ne ban kuɗin ta ɗauke ban kuɗi ka ci ka ɗauka a ɗakin nan ba ni su ya zane Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni wallahi ban ɗauki kuɗi ba. Ƙarya kike yi. Ban kuɗin da ka ɗauka ɗaki na bani su kan raina ɓaci bani. Wallahi ban ɗauki kuɗi ba. Ni na ɗauka kenan. To bani su. Shiga. Ki sani ku iyaye na ne. Wallahi tallahi ba ni na ɗauka ba. Na ɗauka zan samu kwakwaran shaida a matsayinku na iyayena. wallahi ba ni na ɗauka ba da kuka bani tarbiyya kuma tarbiyyar ta yi tasiri a gare ni ku kanku kun sani ba zan taɓa iya ɗaukan abin wani ba sadiya kenan sau nawa za ka samu mutum mutumin kirki amma kuma daga baya yake sauya halinsa kan abin daban. Ai da samu su da yawa a duniya. Kuɗi na hannunki kin gabanin kuɗi kawai fito da su. Ya fi miki sauki. Gaskiya wannan abin ya bani mamaki matuƙa. Sadiya dan Allah idan ki ka kuɗin nan ki fito da su bawan Allah na gashi yana da rana a waje. Shi ya san gaskiya ta komai na rayuwa. Na ɗauka baba. Kai za ka fahimce ni. ya kamata ku sannan kuma za ka yarda da abin da ka gaya ma ashe duk fahimtar ku iri ɗaya ce da kai da ita kuna jin tsoron Allah fiye da tunanin ku wallahi kai ba, wayan saboda Allah ta ba tsakanin ke da sadiya na harshe waye mai gaskiya a cikin ba amfanin ƙarar ba a gani da ido ba mene ya jayen ka zai wai ke ma a gidan nan ce eh ni ba kuwa ce ni don ban daɗe da dawowa gidan nan ba yawa ko da na ji ainihin sadiya na sani haka ne gaskiya ne To ya kuke da mai gidan? Eh, ai matar gidan kanwar ta ce. To Allah sarki. Yawwa. Yawa, da Allah kya ce da ina jiransa. ta Oh, ya ɗauki kuɗin kenan. Ni kake zargi? To bari ka ji, tun da nake, tun ina ƙarama ta ban taɓa ɗaukan kuɗin wani ba, kuma ba na sata. Ba zan kuma ɗauki wannan kuɗin ba, saboda haka ban san komai akai akan zancen kuɗi ba. Wa alaikum assalam. An dawo? Na dawo. Malamar makaranta. A yanzu shi musu ɗaliba. Sanda zuwa. Kin dawo? Na dawo. yi zuwa. Kin ajiye ta kan ɗaki ko? wallahi ka sa yarka a gaba ta nemi maka kuɗi ban san inda kuɗi suke ba ita ta kwashe kuɗi wallahi sai kin kawo kuɗi ba za ta kashe min aure a gidan ba ki baki isa ba wallahi ta nemi maka kuɗin ka kike ba ni ba ban take ki kawo kuɗi na zuwa wane ne za ya ya zo ya Fitar a daina min kazafi kan abin da ban aikata ba. Hmm, Malam Tanimu. Shi ya san Ya na ga ka fito kamar wanda kwai ya fashewa a ciki. Ya kamata ku. Malam Idris. Ka san wato in a cikin ban lamari na mata ne sai dai kai haƙuri eh. ta je ta ajiye kuɗin nan inda ya kamata a ce ta ajiye ya kamata a ce na san da ta ajiye ta ɗau kafa ta tafi unguwa kwata kwata ba san ta ajiye kuɗin nan wallahi har shi kenan ba komai batun da dai unguwa ta tafi idan Allah ya sa ta dawo to na dawo sai in karɓa ba komai ba komai to abin da idan Allah ba sai kada ba ni idan ta dawo idan na ansa sai zo har gida na kawo maka sai ka zo duk da ɗaya ne ko kai din ka kawo mun ko ni din na dawo na karba yawwa to dan Allah ka yawa a ah, ba komai haba garin speed da shi wannan ba zai kai ki ko ina ba kina kukan ƙarya ai in zaki kukan jini a gidan nan wallahi ta kin kawo kuɗi ki na jini ma wallahi sai kuɗin nan sun fito kai me kike munafuka ki kashe mun aure da ubanki ai zama ba zaman aure da shi Ƙarya kike walla baki isa ba. Me kika yi ma tukunna? Ai bari in gaya miki. Na fi ki matsayi da mutunci a gurin ubanki. Sani ne baki yi ba. Umma lafiya dai ko? Tun daga shigowa ta naga kun yi charko-charko kamar alamar hayaniya? Kin ganta nan. Ba amfanin karar. Kuɗi babanku ya bani ta kwashe kuɗin. ya jayen gazafiya yanzu ga mai kuɗin ya zo karɓan kuɗi ta ki fito da kuɗi saboda haka ta fito da kuɗi kin ga mu duk a tsaye hankalin mu a tashi yake tabbaja zo da hankalin ku ya tashi yanda garin nan yayi zafi ta ina za a samo kuɗin nan har a biya shi amma sadiya da kin fito musu da kuɗin su da kin samu sauki an yi min na tsoron Allah da nake ji shi zai sa ba zan iya taɓa kayan wani ba. Ya zan yi da rayuwa ta ne ya zane Kuma da ba na jin tsoron Allah duk abin da zuciyata ta ayyana mu da shi zan yi. Aikata. Amma na sani duk abin da zan iya gaya muku ba za ku taɓa fahimta ta ba. zafi. ƙazafi ƙazafi ah, ba Allah dai halicce ni ya halicce ku yana ganin kowa Bene za ya tallafa min Sunan ya zo ya agaza min ya fitar da ni maraici a daina min zafi kan abin da ban bayyana ji idan ni na ɗauka ya sani idan ma ba ni na ɗauka ba Allah ya sani mu za ki gaya wa tsoron Allah tsoron Allah shine gaba da komai bari ki ji na faɗa miki Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin alkur'aninsa mai girma. Hmm. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ayon ta ɓace min. Hmm. Tsogari da ma Allah ya sa. Biki faɗa ba. Yanda kin faɗa ba za ki iya faɗan daidai ba. Tsiya kike. ta komai na rayuwa. Ai babu inda zai sa cikin Kur'ani ba. Tun daga bakara hannasi ba abin da bata sani ba. Fassara kuwa ba abin da bata sani a cikin tun daga bakara hannasa a cikin fassara. Saboda haka waye ne baya kuskure baya mantuwa. Ai mantuwa ta cikin Kur'ani ta manta wannan ayar. Ba abin da bata sani ba. Ke ne jahila baki san komai ba kike shirmanki. Na na shiga damuwa na ba da ba sai ta bukata. to ya za a yi kai haƙuri ba ko kai haƙuri na gode malai a gaida mutan gida ko za ta masha Allah na gode na gode a gani da ido ba mene ya jayen ka zai ba ka mana na fada ko ba wa zai min alai salamu alaikum Ke sadiya? duk inda kuɗin da suke ki je ki nemo mana su duk inda kuɗin da yake ki je ki nemo mana su ko ba ki ji da na gaya miki ba ne duk abin da na gaya muku na san ba za ku taɓa fahimta ta wallahi ba ni na ɗauki kuɗin nan ba sadiya duk sai kin bar gidan nan duk inda kuɗin nan suke sai kin je kin nemo su hmm, Allah masani shi ya san gaskiya ta komai na rayuwa banyan gazafi ya kamata ku na yi min yan uwa abba da je ina tunda ka san ba wani abu take sayarwa ba ina za ta je ta samu wannan kuɗin soyi ba ki san Allah duk inda za ta je tuno kuɗin da sai ta nemi Yanzu in ka kori yarinyar nan a gidan nan sai a ce dan ba ni ne mahaifiyarta ba. Kai mata haka. Kai haƙuri ka kyale ta ga nemo kuɗi ka baka a baka. Tabawa. Wallahi. Kin je na tsadin musulmi ke To duk inda kuɗin nan take yarinyar nan sai ta. Ke mu wannan kuɗin. Na fada hukuma. wa zai min halarci adina min kazafi kazafi adina min kazafi ce ki zube ne adina min kazafi an yi min kazafi Gaba na san ka zafi na faɗa ko ba wa zai min A adina min ka zafi ka zafi adina min ka zafi kudin ta dawo zai mutu kunya malam gidi dukkanin na ba da iri na ya ban ɗau kudin gare ba a je miki ko a rasa kudi a cikin gidan kudi ba su taka kara sun karya ba amma wai na rasa yadda zan Allah ya ubangiji Allah ta damar da arziki wannan murfa ne ba a hautar rabawa ba bai wuce ce salamu alaikum ina cikin matsalar ɗauka in baki jiya ba wai yau ni ne wannan kudin sun fi ƙarfi na an bani ajiya hankali na a tashe muna cikin wani irin na lillahi wa inna muna cikin wani irin zamani malaki ni mun malaki ne ban a ce kuɗi amana saboda ya san na fi karfin tsada wallahi ina yi da Samira 'yan mata. Hai, ya Jamilu ɗan samari. Ina zuwa haka. Wallahi Jamilu na ji na kai ɗinki ne. Gaskiya ne. To dama akwai wata magana da nake so mu da ke muhimmiya. To ya Jamilu Allah sa ba dai laifi na yi ba. A'a lafiya kalau ba wani laifi da ke. To alhamdulillah ina jin ka ya Jamilu. San samu na zo gida na same ki ni magana tare da ni da ke. Zai fi ko? To amma Jamilu ai da ka faɗa min saboda yanzu gaskiya ko na tafi gida zan yi ta tunanin ko wani abin ne ya faru. a'a ki kaddara a ranki lafiya kalau kamar yadda na gaya miki a baya babu wani abu ki sa a ranki alkhairi in na zo gida kin ga ai zai fi ko to alhamdulillah to Allah sa mu dace Jamila Allah ya kawo ka lafiya ina nan ina jiran ka amin sun amin ba ku zan je sai na zo sai ki je cin gari amma ta an yi gaya miki buri na kawai ki tsaya ki mai da hankali ki karatun nan Ni fa idan kika mai da hankali kika karatun nan duk abin da nake da shi ko nawa ake bukata zan kashe miki domin ki karatun nan. Mu fita daga cikin wannan kangin bauta da muke ciki. Haka ne. Hmm? An taso a haka za a kare a haka akwai matsala. Gara a dan samu canji ko ko ya kika ganin an yi karatu. yawa to ki dage dan Allah da karatu. Allah ya miki albarka. Amin amin. Allah isa abin da ake nema Allah ya ba da shi Allah hada kowa da rabansa na alheri. Amin umma. na gode sosai hakika na ji daɗin wannan addu'ar da kike min to me amfanin iyayen ai kai wa ɗanka addu'a ta gari lafiya hayya dan da zuwa ba yawa sannu gulbin zuwa yawa ya faru kai ka san hali ni in dai na ganka ba daidai ba sai na tambaya in ka san baki na ne ba shigo yake ba idan naga canjin halitta ko yaya in ka shigo da farin ciki na sani haka in ka shigo da bacin rai na gane gaba daya gashi ka zo kana dira shine abin ya mamaki gaskiya ne wato wajen kuɗin nan na tafi in karɓo. To. Na wajen Alhaji Tanimu, Tanimu na Allah. Masha Allah ka ce an karbo mi ko mi girga malam haba shi yasa ka zo ka dira wato in ma ka karye babu komai akwai kuɗi a jihunka kawo in kirga da Allah. Ah na je in karɓo su to sai na tarar ya baiwa matarsa ajiya ita kuma ta tafi unguwa. Amma ya ce idan ta dawo mama sai na je ba zai karɓo ya kawo min a nan gidan. yawwa to kin ga ina karɓar kuɗin nan sai in danka wa kandala kawai kuɗin haya gidan nan eh zai zo ya karɓo matarsa ta tafi unguwa in ta da zai zo ya kawo maka gida <laughs> anya malam wannan abun babu aya tambaya a ciki kai ka amince da shi ka ɗau kuɗi ka bashi shi kuma ya ɗauka ma ya ba matarsa saboda ya amince da ita kuma yanzu ta tafi unguwa sai ka dawo gida ka zauna idan ta dawo daga unguwa sai ta ɗau kuɗi ta bashi shi kuma sai to ya kama. Kinga mutumin nan fa Alhaji nemi na Allah. Ai ko ba na yi kuɗin nan ba gara ba zago ba abin da zai taɓa su jinsu nake kama aljihuna. da ka sani dai ba umma ka ba kuɗi, nan da ya cika ba ta haka zaka zo ka karɓi kuɗin ka ke kya faɗa wai a laro ku su kai to bari ki ji in gaya miki ba dan kada in yi miki ta babban mahaukaci ba da sun ce duk duniyar nan ba mutumin da yake da gaskiya fiye da alhaji ta tanimu malam a wannan rayuwar da muke ciki fa mutum abin tsoro ne akan abin duniya kuɗi fa idan suka shiga tsakaninka da mutum a wannan rayuwar fa sai dai ka ɗauke kai kai haƙuri akwai fa hmm, bari dan kyale ka in dora da ka inda na tsaya ai ba ma abin da zai je na da a ke birki je kiki dan samo min ruwa in sha in jika makogwaran nan na rana to addu'a dai da nake kullun yanzu ma ita nake Allah ya raba lafiya a kawo kuɗin nan matan nan ta ishe mu a cikin gidan nan koyaushe tana ta fareti a cikin gidan nan kan magana kuɗin hayan nan in ka karɓo kuɗin nan ka bata sai ta saka mana mara mai fitsari shi ne abin da ya fi damuna a samu a baiwa a baiwa kandala kuɗin nan ya huta saka mana mara mai fitsari abin da ya sauke nan na zai karɓo kuɗin kuɗi kuma mun ruwa cikin sauki ta dawo zai kawo

ya ba baban ajiyan kuɗi kuma ni wallahi ban ma san ya bata ba shi ne wani yanzu ya zo karɓa babu shi ne ta ce wani na ɗauka ya kamata ku daina yi ya ba ni na ɗauka ba ku tallafa ko zan fita damuwa amma ku baban kuna cikin hayyacinsa kuwa abin na shi yayi yawa ki yi haƙuri ki zo mu tafi gidan mu Allah ya yarda kafin mu sabin da Allah zai yi kin ji to yanzu idan kika tafi ina ma za ki samu kuɗin nan amfanin bakarar zan tafi in Allah ya yarda duk inda na je Allah zai tsare ni mene ya yanka zafi irin wannan shine ki ga mutum ya ji ya shiga mummunan hali kuma a zo ana nadama ki ya haƙuri mu tafi Ba ku komai ki tafi ki ebo ruwanki na san duk inda zan je Allah zai tsare ni na gode kawata haba sadiya wannan shine amintakan da kike faɗa tsakanina da ke na ɗauka ki damuwa ta ce ashe ba haka bane kawai kina faɗa mu dan ji daɗi a cikin raina ne amma ba komai na gode Allah ya sa wannan haɗuwa ta mu ta ce ta ƙarshe Allah ya sa da ma gidan aljanna mhm. mutum zafi wane ne za ya tallafa min sannan ya zo ya ya fi samira ina jin duk abin da na gaya miki gaskiya na gaya miki haka zalika damuwarki damuwa ta ci damuwa ta damuwarki ci. ban yadda ba Saboda duk abin da kika faɗa min ba gaskiya ba ne. Ya kamata Inda gaskiya ne, da na ce ki zo mu tafi gidanmu. Da kin ji ni mun Na ɗauka damuwa ta ki ce, ki damuwa ta ce. Ashe ke ba haka kika ɗauka ba. Amma ba komai na gode. To shi kenan, ki zo mu je. Wufi da ni abin da ban aikata shi ba. ba amfanin akarar ba a gani da ido ba mene ya jayen ka na fada ko ba wa zai min halarci a daina min ka zafi a daina min gazafi Umma lafiya na ganki a wannan yanayin? Suwaiba, tafiyar sadiyan nan ya fara damuna. Yanzu mutane za su yi ta zagi na. Har suna tunanin cewa ba ni na haifi sadiya ba. Wasu ma cewa za su yi sharri na mata. San halin mutane ba ka iya wa ɗan adam. gaskiya umma duk wanda ya zarge ki akan sadiya wallahi ya ɗauki ki saboda kina iyakan bakin ki akan sadiya wallahi ke kika san wannan shi mutum baya gane haka iya bakin na ina yi akan yarinya na an kasa ganewa tarbiyyar ta fa nake gyarawa amma duniya take zagi na akai gaskiya na yadda abin da babba ya hango yaro ko ya hau dogon rimi ba zai hango shi ba wannan maganan ki gaskiya ne Umma lafiya? Ina fa lafiya. Kaga mahaifinka ne ya kawo min ajiyan kuɗi. Shi ma ba kuɗinsa ba ne, ajiya aka ba shi. ya ɗau kuɗin ya bani ya ce in adana kuɗin na adana kuɗin nan na zo na nemi kuɗi sama da ƙasa ba a samu kuɗi ba kuma kuɗin nan babu wanda zai shiga ɗaki na ya ɗauki kuɗin nan in ban da sadiya ita ta ɗauki kuɗin nan sadiya kawo kuɗi ta dinga rantse-rantse ita allanka ta furba ta ɗauki kuɗi ba to yanzu ina sadiyar take ai babanku ya kore ta ya ce ta je ta nemo masa kuɗinsa duk inda za ta nemi kuɗi ta nemo kuɗinsa ta bashi abunsa ba mu san inda take ba gaskiya umma wannan hukuncin bai yi ba to yanzu ita sadiya ina ta ga sana'ar da take da za ta je har ta nemi kuɗi ta kawo baba gaskiya umma wannan zargi haba yaya jamilu kana nufin kai ka ɗauki kuɗin nan ko ni kuma ko umma wannan ai ba magana bane yaya wannan zargi ne waye ya ga lokacin da ta ɗauki kuɗin tun haka ne ni zan je na nemo ta eh jamilu lallai ka ya isa yanka watan kai kana nufin ma'aifinka zai yanke hukunci kai ka ce ba haka ba sana ɗan iya to in ba ita ta ɗauki kuɗin ba kai ka ɗauki kuɗin ba ni kuɗi ka kawo kuɗi a ba masu shi kuɗinsu kada ka bandi Wannan gaskiya ne umma. Yaya Jamila baya son gaskiya. Kin ji wani irin magana? alaikum salam ikon Allah na na ganku haka me yake faruwa ne baban sade ne kore ta daga gidansa kora fa kika ce to me tai masa wai akan mu ya ba umman ajiyan kuɗi shine kuɗin ya bata shine ta ce ni na ɗauka kuma wallahi ba ni na ɗauka ba Tare sai mata da girma Allah da halice ni wallahi ba ni na ɗauka ba. Shine ya ce wai sai na tafi duk inda zan je in nemo masa kuɗin sa sai na nemo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ban ji daɗin wannan al'amari ba. Sai ka ce ke kaɗai ce a cikin gida? Kuma gani suka yi da idanunsu kuɗin a hannunki? Haba umma, kamar fa ba shi ya haife ta ba, ya biya ta bawa komai ta faɗa sai ya kai ya zauna sai ka ce ta kaɗai ce yarinya a gidan kullum ita ce mai laifi ta yanta ba sa laifi amma ba komai ki ya haƙuri akwai Allah na rasa me yake damun mutane na rasa me yake damun mutane babu dalilin da uba zai ce wai ɗansa ya bar masa gidansa abu ne wanda i zama dole wajibi farilla sai ka zauna da ɗanka ai Allah ya san abin da yake da ya saddara wani ya fito a cikin wani babu dalili annabawa ma an jarrabe su da kangararrun 'ya'ya sun yi hakuri da su kuma roƙa musu Allah suke shirya bare yarinyar nan ba ta yi ba hmm? to shi kenan babu wani abu ku shiga ciki zan je in same ta zan gaya mata gaskiya idan ta ɗauka ruwanta idan bata ji ba ruwanta nauyi ne na sauki ko ba haka ba ke kuma ki yi haƙuri kin ci ko komai mai wucewa ne wata rana sai labari ki ci gaba da haƙuri kin ci ko ku shiga ciki masoyin yaki dan saurare ni in baki dan batuna da ni da ke mun hausa ni dan Allah ni ki dawo idan baki dawo ba ni za ni je in kashe kaina in huta baby dan Allah ki dawo dan Allah ni ki dawo dawo in zo ki dawo dawo iya dawo iya eh? ke haba rai babu ruwanka da ni dan isuhulla ka daina shiga harkata kaga an raba ni da kai ba ruwanka da ni abba cewa fa nayi fa ina yan uwanki suke na ga yau ban ganki da su ba shine ta dalilin ma tambaye ki kenan wallahi ba irin dan isullan da kika sani bane wannan dan isullan da kika ganin sa ba shi da wata matsala wallahi ko rawani bai kai ni kamun kai ke na'am me ya darin gamin ki da wannan mara mutuncin kawai gani na yi ina tafiya biyo ni yana waka yana tsokana ta ni fa ban ce komai ba fa ba fa abin da na ce wallahi to kai yanzu dan isu hulle ai zancen ma wai ka ce wani abu ko kar ka ce duk mutumin da ya ga yarsa da kai to ai ya san watan rashin mutunci ya tsaya to bari ce daga yau sai yau wallahi kakka kuskura in sake ganin ka da ita kai ba ma wannan yattawa ba yar makoci na ma wallahi na sake ganin ka da ita sai na yi maka rashin mutunci kuma bari ma ka ci ko in je in gaya mahaifinka ko da yake an gaya ma mahaifin naka yi a banza man kare ba wani mataki zai iya ɗauka ba don haka zan ɗauki mummunan mataki wanda ba zai maka daɗi ba ka ji ko ke daga ina kike daga makaranta nake zan je gida to je ki gida Haji mhm. abin da na gaya mako wallahi kiyaye na ma fasa zuwa inda kai ba shi kenan ko idan an ce ana son yarka ma ba taimakonka ka aka yi ba to in yarka ruwan sha ce ka jika ta ka sha ka jika ta ka sha in dai yarka ruwan sha ce ka jika ta ka sha a dai mutum ko a ce daga cewa an ce ana son ni yanda nake ma da farin ji Allah ma na fi karfin ta wallahi kawai da ni ma kara ce saboda muna muna muna Yawwa, zubi kuwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a. Lami? Na'am ta ba. Ke ce a gida? Ai kuwa. Ai bari ma ba ɗiban ruwan na da kin karasa aikin gida. Ina. Ai gara in zo gaisa. Fashe kenan. Ga ta ba. Ikon Allah. Allah kin banda ma ga kujera. Tabarmar tafi. Ka dan zauna dai a tashi. Ga tabarmar tafi ai. Tabarmar tafi. To ai shi kenan. Ai, dan da zuwa. A biyun balas ko? Eh. <laughs> Wasu mun ta rahama da mu anna. Kai san da zuwa. Yawwa, san da zuwa. Sannu. Ina kwana. Lafiya dan. An tashi lafiya. Lafiya dan. Ya iyalin. Lafiya kalau. Ya wannan rayuwa. Sai godiya. Eh, Allah ya bana magani. Amin. Amin da gidan lafiya. Kowa lafiya alhamdulillah. Insha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. bawa wani hanzari ba gudu ba. Ki haƙuri saboda nasiha ce na zo miki da ita. Kuma kin san ita gaskiya ɗaci ne da ita. Sai an daure. To gaskiya ita ce na zo in gaya miki. Magana ta Allah ta bawa abin da kike wa yarinyar nan sadiya ya yi yawa. Haka na gaya miki yadda kika ji ɗin nan. yayi yawa ki rage dan Allah abin da zaki duba ta ba ke ma fa kin haifa hmm? abin da ya faru da yarinyar nan zai iya faruwa gare ki zai iya faruwa ga 'ya'yanki saboda al'amari ne na rayuwa kin ga abin da ya faru da ita ba za ki so a ce ya faru akan 'ya'yanki ba ki haƙuri ta bawa ki rage wai da Allah tsaya dama abin da ya kawo ki kenan na bar ɗiban ruwana na shimfiɗa miki taburma Dama abin da ya kawo ki kenan akan zancen Sadiya? Duk abin da nake Sadiya ba kwa gani? Ba kwa gani alkarar da nake Sadiya? Faɗan ci nasiha ce ba ku oh, in bata ta lalace ko? Na bata ta lalace? Kin ga ta bawa. Ashe ke ma kin san abin da kike bai kamata ba to ni ba abin da ya dame ni da wani mai ake faɗe a gari abu ne wanda ni na gani da idanuna saboda haka kuma faɗi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama sulhu kairan na zo in zauna musulhunta da ke ba tashin hankali na zo miki ba kuma faɗi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama sulhu kairan na zo in zauna mu sulhunta da ke ba tashin hankali na zo miki ba babu dalilin zafa kwa kai ki tada murya ki daga murya ki ce zaki tashin hankali abu ne da kin sani na sani mutanen duniya sun sani Allah kuma yana kallo shine shaida kin ga na fiskanci ke ma kina daga cikin mutanen da suke zagi na suke ganin ina wa sadiya ni fa gyara ta nake ta zama ta gari ba wani abu nake mata ba duk abin da nake mata kun kasa fuskanta ana ana bi dama na faɗa ana bi gari ana zagi na akan sadiya tana ja min zagi a gari saboda ina da yanzu ta lalace na bata ta lalace sai a ce na bata ta lalace yanzu ina kokari in jawo ta ta zama na gari kuna bi gari kuna zagi na ga shakin dauko kafa kin zo min gida kina min nasiha akan sadiya kin gani dama haka rayuwa take duk lokacin da ka zo wa mutum da bayani na gaskiya sai ya ga kamar ka ɗauki ido ka sa masa babu ba zancen sa idanu ni mai ƙaunaki ce saboda wani a gefe zai yi magana wanda zai zo ita tsaba idan ka gaya ma gaskiya ai shine mai ƙaunar ka faɗi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama la yumina ahadakum hatta yuhibbu li akihi ma yuhibbu li wato imanin ɗayan ku ba ya cika har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so a kansa wannan faɗi ne na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ki kwantar da hankalin ki ki sa wa zuciyar ki sanyi ki fuskanci me nake gaya miki ban zo miki da son zuciya ba hmm? haba ta bawa me yasa za mu dinga abu kamar wanda bamu san abin da muke yi ba Hmm? kowa fa gyara ya sani kowa ya bata ya sani ke kanki kin san abin da kike yi ba daidai bane ya za a gaya miki zo ki daga murya kina kina wani nema ki tada hayakin karfin hali hmm? wannan karfin hali ne kawai kike so ki yi tabar makunya da ake cewa a nade ta da hauka kawai idan za ki gyara ki gyara faɗa ce na faɗa faɗi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama idan kaga abin da bai kamata ba ka kishi da ƙarfinka in zaka iya ko ka ƙi da hannunka ko ka ƙi da bakinka da magana idan ya fi ƙarfinka ka ƙi shi a cikin zuciyarka sai na ga ke ai bai fi ƙarfi na in zo in miki nasiha bala in ta bawa hmm? ki duba ki buɗe idanun ki kalli wannan al'amarin haba ta bawa maimakon yarinyar nan ki zame mata garkuwa ki dinga share mata takaici da ɓacin ran rashin uwa sai ki zame mata kamar wata dodo hmm? idan ta ganki tsoronki take ji idan ta ji muryarki idan ta ji jikinta har rawa yake yi mutum ce fake halittar ubangiji ba ta ba mu ji tsoron Allah tuna komawar mu ga Allah to ni dai abin da na kuduro aniya na zo na gaya miki faɗa na faɗa idan Allah ya baki ikon buɗe idanunki ki kalla falillahi alhamdu haka nake so Allah Ubangiji ya sa ki gane ki duba gaskiya ni ba na zo bane da in ci mutuncin ki ko in miki wani tozarci magana ce ta kauna abinda aka dora mana haƙi ne akan mu tare kina da haƙi akai na ina da haƙi akan ki to ni na sauke nawa fata na Ubangiji Allah ya saki ki fahimta ki gane tabawa Allah ya ganar da ki nasiha ce ban kuma ce dole sai na yi miki dole ba Allah ya baki ikon ɗauka yauwa saboda haka ni zan koma Allah ya ba mu alheri Wálé Tẹnímù Wálé Tẹnímù Wálé Tẹnímù Wálé Tẹnímù. kuɗi fa idan suka shiga tsakaninka da mutum a wannan rayuwa sai dai ka yi kuɗin nan ba gara ba zago ba wanda zai taɓa su jin su nake kama a ciki. Da ka sani dai ba maka ba ba idan da ya ci ka ba ta haka za ka zo ka kawo Wai a gano ku sun su. Ai ba ma abin da zai je ballantana da. Akwai bari dai in ƙyale. Dora da kan da tsaya. ku a gaza warai na kishirwa ku da ni zilimi abin da ban aikata shi ba ba amfanin a ba a gani da ido ba mene ya jayen ka zafi ke Daga gidanka Wato, Malam Tanimu, Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ‘ya'ya, ba ya ba mu su ba ne don mu wulaƙanta su, ko don mu tozartar da su, ko don mu tozartar da amanar da Allah ya ba mu, domin ‘ya'ya amana ce Allah ya ba mu a hannunmu, ya kuma ba mu don mu kula da su, kuma mu tarbiyyantar da su bin tafarkinsa madaidaici. yanzu ranar gobe lahira idan Allah ya tambaye mu wace tarbiyyar muka baiwa 'ya'yanmu malam tanim me za mu ce da Allah hajara me kenan wani abu kika ji an ce ya faru haba malam nemi, ya kake wani abu kamar wanda baka san abin da yake faruwa ba a gidanka abin nan yake faruwa kuma kai ka sani irin abin da irin azabtar wadda mataka ta bawa take wa yarinyar nan sadiya yarinyar nan marainiya ce hmm? maimakon ku tsaya tsayuwar daka ku talaye yarinyar nan kama ta ku nuna mata kulawa da tausayi amma sai ku tozartar da amanar da Allah ya baku ku tozartar da yarinyar nan a matsayinta na marainiya ba ta da uwa kai a matsayinka na uba kai ya kamata ka kula da yarinyar nan amma ka biyo wa son zuciyar matarka yadda take so shi kake yi to fa gaskiya guda ɗaya ce daga kinta kuma sai ɓata. Malam Tanimu, wallahi ku ji tsoron Allah. Kai da kanka, da kanka ka ce da ‘yarka ta bar gidanka, ‘ya mace a ina aka taɓa haka. Allah da ya baka ɗa, to ya baka ne dole sai ka rayu da shi, domin wani yana can yana nema ma Allah bai bashi ba. tun da kwa'i baka to dole kai ne zaka kula da shi idan ka kore ta waye zai ɗauka ya rike ya ce yarsa ce ka tuna wani bai taɓa haifar ɗan wani ba wani kuma ba zai taɓa riƙe ɗan wani a matsayin ɗansa ba domin da wani zai riƙe ɗan wani a matsayin ya zama ɗansa manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya riƙe sahabinsa bawan da ya tarar da nana Khadija da shi ya ɗauke shi a matsayin ɗansa har an fara kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suna Muhammad Abu Zaidu Allah idakatar ɗan da ka haifa shine ɗanka ɗan da baka haifa ba ɗanka bane kuma annabawa sun yi haƙuri da ‘ya'yayensu wa'anda Allah ya ɗora musu jarrabawa a kansu annabi Nuhu ya yi haƙuri da ɗansa ka duba ka ga irin haƙurin da annabi Yaƙuba ya da ‘ya'yansa haba malam Tanimu ya za mu dinga wani abu kamar ba mu san me muke yi ba hmm? ka kori ‘yarka ta cikinka daga gidan kamarainiyar Allah akan abin da bata aikata ba yarinyar nan ina tabbatar maka da cewa babu ta yadda za a yi sadiya ta ɗauki kuɗinku. ku bata ɗauki kuɗin nan ba ya ni na san haka kai da kake tare da yari baka san halinta ba sadiya mai tsoron Allah ce ba za ta taɓa yin abin da Allah ya hane ta da shi ba ba ta da son zuciya ba da za a yi ta ɗaukar muku kuɗi. alhamdulillah kamar yadda kika ce dai mu ji tsoron Allah babu wanda ya wuce a sa fiye da Allah subhanahu wata'ala kuma duk abin da muke yi akan sadiya muna yin sa akan daidai amma mutanen gari ba sa gani ba su san cinta ba ba su shanshanta ba amma sun iya sa ido ni da matata ƙoƙari miki bisa kan durba amma sai a ce ba haka ba lalle malam tanimu ka shiga rudu ka shiga rudu kana cikin rikicewa Allah ya ganar da kai Allah ya fahimtar da kai saboda wanda bai yarda yayi laifi ba ta yaya zai gyara Allah ya ganar da ku ku ji tsoron Allah Allah ya sa ku gane abin da kuke yi ba daidai kuke yi ba na gode hajara madalla sai an jima Malam Idi. Malam Barau. Alo, ko nake ganin ka haka hargitsa ba. Ba kamar yadda saba ganin ka ba? Na fa lafiya. Me yake faruwa? Allah wani abu ne yake damuna. Ya tsaya min a zuci na rasa yadda zan yi da shi. To, to ni na ga wallahi tsarin ka ba haka yake ba da. Wato kuɗi ne aka bani ajiya. domin kada wani uzuri ya girma taɓa ɗaya sai na hanga na hango na ga duk faɗin garin nan eh. wa ya cancanta in kaiwa ajiyar kuɗin nan yadda za su zama ba gara ba zago gaskiya ne sai na ga ya kamata in kaiwa malam tamimu da dama aminin ka ne yanzu gashi lokacin amfani da kuɗin nan ya zo mm. na je in karɓi kuɗin ya ce min yana zuwa ya shiga gida jim kaɗan ya dawo hmm. sai ya ce min wai matarsa ba ta kuma ya nemi inda ta ajiye kuɗin ya rasa to gaskiya hankali na ya tashi daga ƙarshe sai ya ce min in je zai kawo min kuɗin har gida sai na ci a'a ya bari ma na dawo in karba to dai in takaita maka zance yanzu abin ya zama kulle kuciya tsakanina da shi wato walaidi malam ne na san ba zai ma wasa ba tunda malam tani mutum ne mai riƙon amana malam tani ba zai ci kudin ka ba malam baron maganan nan da nake maka ba hmm. ai ba ta yau ba ce ina ta tafi yau kwana nawa na gaya maka sai kullu kuci yake mun mun kasa haɗuwa da shi to ani shine abin da ya ɗaga min hankali ito wannan kullu kuciyar ke zaton da nake mata ce bata dawo ka san adad tafiya kafin ka yi ta ne ka kiɗe ta amma idan ka yi ta sai abin da hannu amma ni shawarar da zan baka ita ce ka yi haƙuri ka sake koma ka gani to shi kenan na karɓi shawarar da wucewa zan yi mm. amma sakamakon shawarar da ka ban zan koma gidan ko za a dace a yi haƙuri shi ta nemi ai malam idi ta nemi ai mutumin kai ka gani malam tukun ai abinci ubangiji Allah ya Allah Allah ya inganta Ya zan da rayuwa ta ne, ya zane ji Ya zan da rayuwa ta ne, ya zane yi samira na gode a da saka da alkhairi rabin din ci abincin ƙoshi kamar haka har na manta Allah isa ka muku da alkhairi Allah ya ci kan mahaifinki samira na gode amin ya Allah ba komai sadiya an yi wa kai ne ɗazu kin shiga ban ɗaki ya kabir ya kira waya sai in ce mishi kina ban ɗaki sai ya ce min yana so ya ji muryanki saboda ya kwana biyu amma ce min zai zo gidan nan Allah sarki kai zai zo ya ganki saboda gaskiya kwana biyu bai ganki ba rashin ganin ki ya sa shi ya shiga cikin damuwa Allah sarki kai kirkiri an raba ni da shi abin da sayan kanshi shi gidanmu ba sa kauna shi sun hana nan aure shi kuma na san ba don komai ba don sun dan masu hali saboda kan je in aure gidan da zan ya zan yi da ta. ba akwai Allah ya zan yi ina son kuna kaunar juna amma ki ne ba sa son aurensa abin da na aikata saboda an san zaki huta a wajen kuma ba laifin kowa ba duk laifin ta ba wace akwai Allah amma kar ki damu insha Allah komai zai zo ya wuce ki sa komai a gaba Allah ya komai zai zo zama tarihi ni dai bukata ta dan Allah ki cire damuwa a ranki kin ji mm-hmm. kan zafi na gode na gode na cika cire damuwa a ranki zan kowa farin ciki damuwa ai dole ne samira kafin damuwa ta fita daga cikin zuciyata salamu a daina min ka zafi mm, Allah masani shi ya san gaskiya ta komai na rayuwa banyan ka zafi ya kamata ku daina yi min yan uwa Ku ko zan fita damuwa. Wato ta ta yi nisa, ta yi nisa ba ta jin kira, amma ba abin da ya gagara Allah muna fatan Allah juyo da hankalinta ta gane gaskiya. Wanda ban aikata shi ba, ba amfanin ga yadda ta yi ina ce mata gaskiya na zo in gaya mata abin da take wa sadiya ta yi tsalle ta ce da aka haɗa ta ba da ni ba kawo kanki in muke aski to da ni da na je nasiha ba da tashin hankali ba na je kwantar mata da hankali na nuna mata Allah da manzansa na kama mata hadisin manzan Allah sallallahu alaihi sallama. to a haka dai sai kuma jikinta yayi sanyi na fada haka dai kamar ta dauka to Ke sadiya. Ki ci gaba da haƙuri kin ji ko? Mm. Ki ci gaba da haƙuri ki miƙa ki ga Allah. Kuma ya taƙi Allah ya ja'alla mu makaraja wai yarzuqu man haisu la yahtasib wa man tawakkal 'ala Allah ko huwa hasbuhu. Inna Allah balighu al-amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara. Hakika wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai kawo masa mafita. wanda ya miƙa al'amarinsa ga Allah ya dogara ga Allah Allah ya isar masa na gode umma Allah ya saka da alkhairi abin da kuka yi min Allah ubangiji ke maye dubu bayan ki ba mai sadiya ki haƙuri ki daina kukan wa a gaza wa raina ki ku fi ni zilimi abin da ban aikata shi ba ba amfanin a karar ba a gani da ido ba mene ya jayen kazafi na fada ko ba wa zai min halarci a daina min kazafi kazafi a daina min gazafi a daina min gazafi an yi min gazafi Malam Tanimu! Malam Tanimu! Malam Tanimu! Malam Tanimu. Malam Tanimu. Malam Tanimu. Salamu alaikum. Malam Tanimu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. alaikum baba. Na Lafiya lau. Yawwa. mun sallama da baban naki. To ai baban nawa baya nan ya fita. Ke baiwa Allah. Ke ina ganin ki saliha mumina irin wadda ake wasafawa a cikin ƙur'ani. Amma za ki zama maƙaryaciya. To, baba, kamar yadda ka san ba zan maka ƙarya ba, ni ma ba ƙaryar na faɗa maka ba. Da yana ciki, ba zan ɓoye maka ba zan faɗa maka. Ke dakata wannan ƙarya kika gaya min ni fa na ga shigarsa. Ya ana zaton wuta a maƙera sai a zo a ganta a masaƙa. Kullum fa ke nan idan samari suka yi abu ko 'yan mata ki ta jawo hadisi da aya kamar ke aka saukar wasu sannan yau ki zumbuɗa min ƙarya shi yasa ba na so na faɗa maka ƙarya gaskiyan na faɗa maka baba dan da yana ciki baba ba zan ɓoye maka komai ba to dai yau an samu akas wallahi ba ki faɗe ta sai an tana kaga tafiya wallahi nan yini nan kwana sai dai in fita ta bayan gida aba wallahi ba cire baki ba ko ruwan damuna ne zai sauka sai dai ya gama kai wannan cin amana da mai te kama Stop! <laughs> Stop! Baba ina mu. Dan ya sulle. Na? ¿Ah? Ya sulle daga ina haka? Baba daga masallaci nake. Ai yanzu a halin yanzu da kake gani sallah ba ta wuce kuma ko da yaushe a cikin jam'i nake ni kaina na san alhamdulillah. Isa walle yaushe ka fara yin sallah? Ai yau baba kwana uku kenan. kwana uku ke eh, kuma a halin yanzu haka sallama ma ba ta wuce ni domin ko a jam'i nake yi sosai to isa hulle da ka fara yi ta kwana uku ainihin waccan wacce ka bari baya ba eh. ya take eh ta baya su ma na fara rama saboda na duba na gani ta shekara ɗaya da rabi ce kawai ban yi ba amma yanzu a koda yaushe na kan iya haɗa ta wata ɗaya kullum kan iso la'anya kalau kake kuwa wallahi baba lafiya ta kalau lafiya ta kalau ba na shan komai da ka gani daman zama ne a cikin abokai wajen su sarkin zawarawa to yanzu din na daina yanzu daina wannan zaman majalisa daman ba mu haka da ku ba kawai ni ne na ɗaukawa rayuwata nake zuwa na shaye-shaye kuma na duba na ga ba abu bane mai kyau na daina da shi ne ma na zo da muhimmiyar magana na ce bari in same ka da ita to ina jin daman yar gidan wajen malam mu na gani shi ne na ce bari in zo maka da magana to na ga ta yi min na ce ka je ka samu mahaifinta saboda ku yi magana da shi in har ba a bata wani ba to ni sai a mai magana cewa ina da bukata saboda aure cikin neman aure na nima na riga na san haramun ne Eh, wannan gaskiya ne ka zo da hujja kuma in Allah da zan yi ƙoƙari in je in samu tare idan na same shi idan har babu wani tsayayye shikenan in kuma akwai wani tsayayye a ciki shikenan kaga sai a nema an Allah da ma babu wani mani Allah ya ƙara shiryawa Allah ya ƙara shiryawa dan yanzu ma daga nan koma masallaci zan yi saboda na ga lokacin sallah sai in je in share masallacin in yi wasu nafiloli sannan kuma lokacin jam'i ya yi in yi kuma da daddare kaka ga ban dawo da wuri ba gida to akwai zan dan shiga afi ba lallai ne in fito da wuri daga cikin masallacin ba dan yi sahuli ba fa watan azumi ne ba fa kar ka manta fa yau rabon mu da azumi wata nawa halwa halwa alwa nake so in ce ai abin ne a haɗe yake duk keɓewa ne zan ta hanya ɗaya zo ne alo kuwa da lafiya yawa bayan shin wallahi to wallahi afirka da sauran gyara zan tafi eh zan je da abin da yake ko zan ga maka shikenan eh. ina an zanna ku amma dai an zanna ku ina an zanna ku in isu ne anya anya ladabin kyanwa da beran na kai. Allah zai shirya बाण बनहरस kwalitis kwalitis kwalitis kwalitis kwalitis iroro iroro zo nan Lafiya? Aikin ka zan shagon abba yar mu ka siyo min sigari ta naira hamsin rizila kuma ta naira ishirin. Wani? Ni zan siyo mata ba? Ababen mu yana ni siyo sigari. Ba wanda zan ƙara siyo ta ba ya ci wallahi duk wanda ya ƙara gani na siyo sigari ko wani abu wallahi sai ya karera ya ni. Kai? Ashe ba ka da mutunci? Ni zan aike ka ka ce wai ba za ka je ba? baka san ni ne shugaban samarin unguwan nan ba shugaban samarin unguwa shugaban barayin kaji dai duk unguwan nawa bai san kai barawon kaji ba ne ba kai ai da irin ku ne shugabannin samari ko wallahi da tuni matasa sun yi asara ma ga baki ɗaya an rasa wallahi sai na yanka ka yau din nan na rantse yankan rago zan ma ni za ka na rantse da girman kai wallahi tallahi wai ni za ka kalla wai ka ce wai shugaban farayi. to na rantse da girman Allah yau sai na ma yankan rago da na kama ka a wurin yaran nan wai ni ka kaya wai kana wasu gini so in zan aike ka wai ka tsaya wai ni za ka wasu gini na rantse da girman Allah wannan yaron wai ni za ka ciwo fuska in aike ka baka je min aike ba kuma ka tsaya kana min eh ne to na dinga dakon ka nan kenan Allah ni ma sai na ma eya ne na ji zafi wallahi ta kai ni ba ma taba bata mun rai a shekarar nan wallahi kamar yau ba jiya karshen shekara to yau ni kuma da ɓacin rai muka rayuwar nan ai dole ma ta mana dar suna can gida da koko da kokansu mu kuma gashi ni breakfast suna can gida da koko da kosansu ni kuma gashi karin kumallo na dar gashi wani gabensu <laughs> dole abin ma ya sake wa ba malam Tanimu. Wato za ka gani yanzu a kamar gaggauce gaggauce haka. Wallahi wato wata magana ce take tafa da ni domin shi duk inda aka ce da kai abu ne na harkoki na yaro to akan buƙaci girma shiga. Dole. Ko ba gaskiya ba eh yaron wajena ne wato iga iri gidanka. Ah. iso le? Dan iso le. to shi ne ya je mun da magana na ce to magana a bakin yaro ba ta tabbata sai na je na ji kana sai shiga saboda haka ita wannan yarinya akwai wani shakiki ne ko wani gwani ko ko a'a to su biyu ne fa a gidan na'am akwai to waje na sadiya akwai su wani eh sadiya din da sadiya to alhamdulillah eh, eh, eh ita din ko ban jaka ban ka hanzarin ka ba to shi dan isolle kake magana eh. yanzu ya gyaru ah. ya ke tsaye zu alhamdulillah dan isolle kai dan isullen saboda tsaba shiriwa ma eh. wani lokacin a masallaci yake kwana mun gode bayan wannan ko duk inda yake na yawo da carbi kuma duk inda yake salatin annabi layi layi a tafi karatu kariyar ba muke bukata to mun gode alhamdulillah wallahi to shakurin maka sadiya dai ban mata miji ba amma sai dai kawai abin nan ce da kaji barau eh. ka yi haƙuri zan kirawo ta ta bayani in ji tana da wani tsaye take so a ranta ne ko babu dama ai ina faɗa maka in kere na yawo to zabo ma na yawo kuma wallahi zabo ma na yawo Allah ya sa Allah ya sa oh ba abun da kai da kai ba ba abun wallahi sai na faɗa ba mun ka faɗa wa mahaifina a kiyama ba dan Allah dan isuwan wallaka ya hakuri dan Allah dan isuwan wallaka ya hakuri dan Allah bari ka ji alwashin da nayi nace sai na yanka ka to yau sai na cin mishi Allah sai na Allah ko faɗa maka yau sai na maka yankan rago sai da ran sai da yau ba sai na maka rago ba kawai sai ne ka farka ka ji ana ma rafuka tunda ma bai balaga ba wannan ko kayan kashi ma ya makaranta annabi Ibrahim za a kai shi

Lafiya? Dan isu wallan ne, ya tuso ni da wuka, wai zai yanka ni. Dan isu wallan? Yi wallahi. Aka ce da ni ya shiryu. Wa, wallahi bai shiryu ba, yanzu maman sas yake, bai san waye a kansa ba. Wai wuka ya felle maka? Wuka ya felle, wai zai yanka ni. Kaga, mutar da hankali. Mutar da hankali ta rage. Kun wai a haka barau zo har gida yana so ya nemi auren ya ya ce da ni ɗansa ya dan iso na ya shiryu ya zo ya samu faran ko kuma za mu haɗu Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke? Wa ne? Ni ce. Ina yini? Da ban wani ba kya ganin haka? Dama umma mu ce ta aiko ta ce dan Allah ko Allah sa Sadiya ta dawo? Ni ke neman Sadiya a waje na? Sadiyan da ku kuka ɓoye ta, kike neman ta yanzu a guri na? Saboda munafurci? To bari ki ji. Ki fita ido na tun kafin in ci mutuncinki. Kun gama rashin mutuncin ku kun ɗauki ya kun ɓoye, shine an zo neman ta a wuri na ko? Saboda ku ba ku san mutunci ba. ita uwa take ta aiko ki wannan sakon wani na fi karfin ku kun wuri ki kama kanki daga yau in kika kuma zuwa neman sadiya a wurina wallahi sai na fasa miki kai da In dama kan sadiya wallahi sai na kifa miki mari ki kara cewa sama wallahi sai na galgala ki ki bata idanu na na kafin uwar ki bani balantana ke wallahi kar ki kuma zuwa gidan nan ki zabi na gaya miki kar in kuma ganin ki a tsakar gidan nan da zamar kin zo neman sadiya saboda muna farce. wani tura ki zaki nemo min sadiya a gidan nan ki kiyaye ni ki fita idanuna kar in ba Baki ja mun nace bane kike ka sa ido kina kallo na saboda farce? in dauko ta ƙwaryan kenan afkar Allah da Annabi uwata ne ta aiho ne in zo in ta a uwar sadiya da take kabari zan tauro miki idan ba ki ita saboda kar ku. Hmm, Wannan ƙarya kuke yi Uban ta ma menene a gurin labarin ta na Sadiya? Ai na fa karfin ku duka. Zan je uwar ta ma ba barin ta zan ba. Zan je in same ta. Kan wane ne za ya tallafa min sannan ya zo ya agaza min ya fitar da ni maraici. A daina min zafi kan abin da ban aikata ba, Allah masani shi ya san gaskiya ta ko. Sannu baba. Ah, Bilgetu? Na'am, ina wuni. Tashi, tashi, tashi, ina gajiya. Ba gajiya. Kake ki ɗan albarka. Yanzu haka kika yi sammako Bilkisu kika tafi makarantar nan ko karyawa baki ba. Baba ya mutum zai yi da haka Allah ya yi rayuwar shi. Ban karya ba na tafi. Sarki Allah muke albarka, ta albarka. Amin. Na'am baba. Mun samu kuɗi amma fa kuɗin daidai suke da na cizo. Mun san lamarin rayuwa yadda yake. Kuɗi na samu sai na ba da su a ji. ba don komai ba saboda mu kubuta daga cikin bala'in matan nan mai gidan nan da muke nan to shi da na samu kuɗin sai na ba da ajiya nisa kika kwana biyu in abin da za a ce ya karanci haka ne baba Allah ya hore mu ma wata rana za mu yi namu haka nake so ga Allah ya ba wa mutane 'ya'ya masu hankali masu sanin ya kamata su tawaru mai hankali to yanzu abin da za a yi bilki su ta ta na ci ya ta haƙun kuma ba nuna mata ba sai na ajiye mu ce. Na gode ba. Yawa Allah ya maki albara Amin amin. Da lafiya. laye bana san ka zafi Samira! Samira! Wait. Da dama ce nake ne. sadiya mice ne yau wajen kwana uku ba mu ganta ba kuma na san ke ce aminiyarta idan an ganta an ganki in an ganki an ganta ina take hmm, tabbas gaskiya ka faɗa sadiya ta zo gidanmu amma wallahi ba san da sadiya take ba yanzu haka daga yawon bin gidan ƙawayenmu nake in ce ko ta je ba inda ban je ba sadiya ba ta nan ke da Allah saurara ka cire na mun hankali ya za ki gaya mun wannan magana aminu yake ce fa wallahi ban san inda take ba ko kai yanzu baka fi ni bukatar in ga sadiya ba wallahi na fi ka bukatar in ga sadiya yanzu haka ni kaina ban san inda sadiya take ba ban san ina zan nemo ta ba wato bisa kuskure ta fito idan kin san inda take ki gaya min mu koma gida na kaɗa kan ƙanwata mu tafi gida dama ɓarka ce ta cikin gida in mun je gida ma gyara Iya eh, zan yi da rayuwata ne ya za na yi ya zan yi da rayuwa ta ne ya za yi ƙazafi aka yi min ba abin da na aikata ku min uziri ku ce cina abaji min ƙazafi देखा है पहली बार साजन की आहों में प्यार नहीं सूर ले Dan yi sulle. Me haka? Eh. Kai. Eh. Dan yi sulle. Kai. Ina da Aka ce ka shiru. Ashe baka shiri ba? Wallahi baba, tun jiya wannan makocin namu mahi ya zo ya dinga mun gori da ka yi shaye-shaye da ka yi kasa da ka yi kasa ya dinga bata ah, mara kawai sai raina ya ɓaci kawai tun jiyan nan idan na tsaya sai dai kaga hayaki ya fita daga baki na to wai shin ma wannan wannan jini ne a cikin ka wannan ai ba jini bane zobo ne da aka kawo mana ne a nan abin nan bayan mun yi aiki ko shine sai ya zuba min a cikin riga dan iswale wato duk faɗan da nake maka baka ji ba ne maka faɗa da rana ne maka faɗa da daddare ne maka faɗa da tsakar rana ne maka faɗa cikin mutane ne maka faɗa da gani sai kai sai Allah amma duk da haka abin nan bai shiga kunnan ka anya yanzu isu kana ganin wannan rayuwa ta ka haka za ta yi ma kyau za ta yi ma kyakkyawan ƙarshe duk faɗa na gari fa so ke kasance ya koyi tarbiyya ta gari ya kuma koyi hali na gari domin ingantar da sako na gari Baba ya wuce in Allah da inda eh? shaye-shaye ne ni dama ai tuntun na riga na faɗa ma. Ni da shaye-shaye har abada. Shaye-shaye na ma manta da shi tunda yanzu na daina zaman majalisu. To yanzu kana jin da haka za a je a tambayo ka 'yar gidan wani ka ɗauko ta kata gidanka. Sai dai carbi na ma na bar shi ma a ƙofar gida. Ban da lazimi ba abin da nake yi. To wallahi duniya ta fi gabaruwa jiwa Ni da na haife ka ba zan ma baki ba. ba kuma zan tsine ma ba ba kuma zan maka wata mummunan magana ba amma abin da zan ce Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka ubangiji Allah ya dawo da zuciyarka kan hanyar gaskiya amma duniya ta fi gaba ruwa saboda haka Ya Samira? Yaya? Kin ganta? Umma ban ganta ba duk inda na san zan ganta Umma na je ba ta nan. Ni ma nan da wai fitowa ne na ce bari ni ma ba sawu na ji shiru shiru baki dawo ba. Umma yanzu na hadu da yayanta. Shi ma neman ta suke yi. Ba su ganta ba. Ina yarinyar nan ta shiga. Ina yarinyar nan ta shiga. Allah ka bayyana ta. Inda take Allah ka sa tana cikin aminci. Zo mu je mu huta an jima sai mu kuma koma. wata sabon gani. Umar dama kana nan? Kwarai kuwa, gani kina gani? Ba ai ban da abinci tun lokacin da yi wannan doguwar tafiya Ban ƙara ganin sa ba, sai kwanan na ya dawo. An yi na ɗauka an yi awon gaba da shi. To, Allah ya sa mu dace. Amin. Wato Samira, abin da ya sa na magana da muka yi a zan dawo, shi ya sa su. To ya Jamilu ina sauraron ka. wato samira dukkanin mutumin da yake namiji zai yi aure yana son ya samu waɗannan tsohuwa ta da wadda za ka kula da tarbiyyar ‘ya'yansa kula da shi ko ba kawai wannan haka ne duk burin ya mace ita ma burinta ta samu miji na gari mai kula da hakkinta a ko da yaushe shi yasa na ga na tsaya ne dogon tunani na cewa ya dace na zo na same ki zama a inuwa ta wato ina nufin ki zamto uwar ƴaƴana Gaskiya ya Jamilu, akwai wanda muka yi alƙawarin aure da shi? Kuma har an sa lokaci, to lokacin da aka sa ma riga ya gabato, kuma kaga ba daɗi a alƙawari a mutum a zo a saba. Banda abinki Jamila, da ai na gawa, ai gwara ai da na gida. wanda ya san halayyaki kika san halayya. gaskiya samira ban ji daɗi na so a ce kin bani dama na cin mu ba komai Allah ya baka wacce tafi ni ya Jamilu babu komai samira idan kin yi shawara ina jiran ki ya Jamilu ana ga yaƙi kana ga ƙora bayan na riga na gaya maka gaskiya kuma wacce shawara za mu yi to Allah ya sa haka ne ya fi alkhairi Jamilu zo Ku a gazawaraina raina kishirwa, ku da ni zilimi, abin da ban aikata shi ba, ba amfanin a ba a gani da ido ba. mene ya jayen ka zafi na fada hukuma wa zai min halarci ai daina min ka zafi ka zafi a daina min ka zafi a daina min ka zafi ka. an yi ka zafi me yake faruwa ne tun daga can da ke ta sallama shiru muke amsa me yake faruwa me ya faru ya Wallahi yau muna cikin tashin hankali a gidan nan. Yau muna tsakiyar tibi mai yatsu, wallahi akwai damuwa. Ku a gaza wa raina ke shi. me yake faruwa? Ki ce tashin to me ya faru? لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم zaton wuta a makera sai ya tashi masaka suwai ba malam fada ko ba wa zai wai Suwaiba wai ciki gare ta wata hudu Mmm, kan wane ne za ya tallafa min sannan ya zo ya agaza min ya fitar da ni maraici a daina min ka zafi kan abin da ban aikata ba hmm, Allah masani shi ya san gaskiya ta komai na rayuwa banyan ƙazafi ya kamata ku na yi min yan uwa ku tallafa ko zan fi ta damuwa ku daina min ƙazafi ku gaza inda zan saka raina ni ba abu in tona rami in bunna kaina ba sai ga kama in fada rijiyar cikin rijiyar nan wallahi in huta ba amfanin so ya bakin mun ba zata wallahi yadda na ɗauki yan nan na saka ta a zuciyata na yadda da gaskiyarta albarka kullum sai na wata ya bi cikin kwando a sai abin da na min ka zaifi gode maka malam idi alhaji tanimu na'am ai daman gidanka zan sake zuwa magana kuɗin nan amfaninsu ya taso buƙatarsu ta taso shine na zo in karɓa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Malam idi ranar wanka ba a ɓoyen cibi kuma duk wani kullum kurciya da nake maka da wata zizzillewa ta ƙare kuɗin nan kuɗin nan an samu matsala matsala ƙwarai kuwa don Allah in sauri ka gaya min kan jini na yawo wallahi malam idi kuɗin nan tun da na ba matata ta je ta adana su a cikin ɗaki ta rufe su ta daddanne su magana da nake maka na je nace bukatar kuɗin nan ta taso ka ba mu kuɗin nan kana bukatar kuɗin nan na je na sa ta a gaba da ta buɗe ta daddaga inda ta ajiye kuɗin nan sai ta neme su ta rasa Idi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ka tashi inna lillahi wa jama'a jama'a Malik Malik ini Ba ku taimaka min da ruwa taimaka min da ruwa dan Allah taimaka min da ruwa dan Allah ya bani ruwa jama'a ka zai. An yi baba. An malam. Ni an debo min kai an zo an zube min kai haka a tsakar gida. Hmm? Ni na rasa me ya same ka. Gamo kai hanya ko ku a'a 'ya'yan aljanu ne suka tarɗe maka kafa ka faɗi. Ina magana kuɗi da na ba Alhaji Tanimu. Alhaji Tanimu mai gaskiya? <laughs> Eh. An karɓo suka bige ka hanya suka kwace kuɗin? Ina. aka ce aka samu wallahi alai tamimi ya ta tamimi ya canja wallahi ya canja ko kudin da na bashi eh. shi ne ya matan ba ta dawo ba kenan ya ba wa matarsa eh haka kace ta ɓoye mhm. to da ta ɓoye ta dawo ne ta duba inda ta ɓoye ba ta gani ba babu dubu ishirin ɗin? Mm. sannu sannu sannu kaga abin da nake gaya maka ko mun faɗa gani kake a'a ba gaskiya aka gaya maka ba su ƙoƙari na karɓi kuɗin cinye yanzu ga kandala tana taimaka sintiri a cikin gidan nan tana fareti mm. yanzu ya zami kenan da ita aikin sani wallahi tallahi alaihi ya canja ba irin yadda na san shi An gaya maka mutum yana canja a kowane lokaci. Mutumin nan ce masa kai mai gaskiya, har da wajen duniya ta mahaukaci ba wanda ya fi shi gaskiya. To ko da gaske ne mai gaskiya ne Allah ba zai bar abin haka ba dole sai ya sako wani abu da za a samu akasi akai saboda kalmar da kake faɗa ta yi nauyi. Yanzu ga irin ta nan. Ya kake so a yi? Da kaddaran nan da ta faɗa. Allah bari in ga miki. Idan zai yi tsalle ya tashi sama kan ya dawo ya haihu ba zan ba mashi kuɗin nan ba sai ya biya ni. Kaga gashi yanzu an yi ba wan ba karatun ɗan kama a sannu. Sannu. Sannu. Ah. Dama abin da ake ta gaya maka yanzu da umman ka ba ko da ita ta kashe su a gida ne amfanin gida aka yi da su. Yanzu gashi nan bai zama lalle yanzu a baka kuɗin ba. Sannu. sai ta gaskiya karin ka gaya mu. A'a. Wallahi Allah. Sannu. Ka bada hankali in kana babu. Kudin kuma ka zo ka haɗu da ciwace-ciwacen zamanin nan. Nan ka yi hauko ya sauka. Sannu. Sannu. mutaki masa. Ba ka jin magana kai in ka dage abu akwai kafiya a wurinka wallahi duk abin da za a gaya maka na gaskiya kai kawai naka shine daidai kai ka iya. Kai ba mata haka ai. Sannu sannu sannu. Eh. sannu alhaji mai gaskiya bari a kirawo shi izo ya duba jikinka kai karko ya sama eh. sannu baba eh. sannu alhaji tanimu alhaji ina jin ka wato abin nan ne na hango wata matsala fasan kwanakin baya can da na zo ina nan wata yarinya ya fara ta zo shigewa. Oh, na gane. to ban santa a gidan ba har nake tambaya cewa ita 'yar gidan ce mhm. sai ta ce min a ita ba 'yar gidan ba ce a 'yar yamma ta kace soya ba kenan yawwa suwai ba kuwa ai ta dace da su ne <laughs> kai ka sun sada na sani wallahi to shine nake ganin alhaji tanimu Me yi wani abu mana tunda ɗan kuɗin nan ba za su samu ba me zai hana a riƙe su a matsayin sadaki in ya so ni sai in to babu matsala amma abin da za a yi ina so ka bani lokaci kankani don mu samu dama sai mu shawara da ita mai ɗakin nan zaka ji da muka yi wato mutumin da ya so yake zama sergeant ki nago a'a corporal ok shi ake cewa corporal na gani. gane zutanu ala saka da amin amin mana yanzu ala saka ba komai yawa a ce a ce na insha Allah na gode madalla ba fa na yi farar da ba kai na samu yarinyar nan sai shi kenan kawai Adam. Aja. Yaushe ka shigo to? Wala tun ɗazu nan na zo na ɗan tsaya. Na ta wasu 'yan tunanin tunai. To, masha Allahu, an karɓo kuɗin kenan. A'a, ai kuɗi ba su samu ba. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga abin da ake gaya maka baka ji ai. Amma fa an samu kwakwaran bayani mai daɗi. To, kuɗin za su fito kenan. A'a, ba wai fitowa ba. Kin san ai Alhaji Tanimu. Na dai ji Alhaji Tanimu mai gaskiya naka. yana da yayyar matarsa eh. wata yarinya ja ta jur eh. ita zai je ya sayar ya biya ka kuɗin ka kenan ita ce muka yi da shi cewar kawai za a bani ita a maimakon wannan dubu ashirin din ya zama ta zama tawa masha Allahu yanzu na ji zance wai yanzu na ji baka wai ɗaya harbi ubansa ko yanzu na ji zance ka ce dama ba ajiyar kuɗi ka kai ba zuwa kai ka kai sadaki ni kuma nan kandala ta zo tana ta cin mutunci na tana ta min santiri a cikin gida ko ka ita kai ka je ka kai sadaki ka yanzu ban da ka. Allah na tuba ka yafe ni me kake jira kuma abin rabo ya kare mika hannun kuma na menene ina tsuntsun sama bare dan jeho mu kai yanzu in ban da kokarin ka rike carbin da ke hannunka kai ta fari kai kokarin ka gama da kalmar shahada me kake nema kana dab da kabarin kake magana wata budurwa zaza zu? ko kunya ma baka ji kai kin ga kin san akwai mutane da suka yi bayane fa masu hankali da hange mm. da suka ce idan ka kwana biyu mm. in ka samu budurwa ka aura za ka da koma ɗaka. To dakata, da kake ma wannan zance, na ji za ka auro budurwa za zuwa. aina za ka sa ta labule za ka saka mana a tsakiyar ɗaki ka raba mana ɗakin koya za a yi. Ke dai ki kwantar da hankalinki ai duk ba abin da zai gagara. Kin gane? Yanzu dai idan lokacin ya yi sai ki je ki gaida su gwaggo ko da wata biyu ki samu a ci. Yawwa zance ya zo to kaga akwai takarda da biro a kayan bilkisu. Bari in ɗauko sai ka zana mun uku ka bani tikiti na sai in gaba. kaga shi ke ka zauna da budurwa za zur a nan gida? kandala kuma ta zo ta yi ta tsalle a kan hmm? to kai dai ba ba za zur ta nan garin ba ko 'yan matan hurul 'yana aka baka Allah na tuba ka yafan kan da sabo wallahi ba za ka murmure ba komai fa ya kunce duk lotin jikinka ba ɗaya da yake a ɗaure duk lotin jikinka a kunce yake ka ce wani budurwa za za zur ka wayo Yau ciki. <laughs> Haka budurwar za ta zauna da kai? Tsawa <laughs> mm. ta gagare ka kai. Mm. Allahu akbar. Yo. Mm. Ciki Budurwa za ta zo ta zo ta jinya. zan gaya miki ashe babanki kuɗin da yake cewa ya kai ajiya za a biya kuɗin hayar kandala ashe dai ba kuɗin ba ajiya ya kai kuɗin nan ba kuɗin aure ya kai aure umma sadaki ya kai aure zai wai shi ma dai baba gaskiya bai kyauta ba kyautawa kenan ya ce in ya aure budurwa zai murmure ni ko da zarar ya yi aure a wannan halin da muke ciki na ka ce yanzu an jima baka ci ba to gaskiya magana domin Allah sai dai aure na da shi ya kare in koma gidanmu ba zan zauna ba Papa Umma a gaskiya kake haka in kuma kika yi haka ni kuma ya zaki da ni kenan kin zama yar amarya sai ki zauna tare da amarya a'a wallahi ni wallahi umma sai dai in bi ki kawai mu tafi tare ina zaki bi ni ya zo yana tokolo baki yana cewa wani yorin ya ce zo zo zo hmm? tun yanzu yana wannan firita kada gado ba miji to idan ta zo kuma ya za a yi kin ga ɗakin ina jin zai sa wa labule ya raba mana biyu ni ina gefe ita tana gefe haba shi ma dai baba gaskiya baba bai kyauta ba haba umma ki yi hakuri kawai ki daina saka kanki a damuwa tafiya ta zan yi kawai ni ba zan iya ba garan je gidanmu ko babu daɗi dai za a tuka tuwon dawa miyar kuka in gina shi kuma sai ya zauna da amarya ya murmure kasusuwansa da yake faman yawo da su karo-karo a waje sai su koma gani gaskiya umma dai ki yi hakuri dai kawai idan ana maganar wanka ba a boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen zaɓen manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma sauƙin rayuwa bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin haka zalika za ka iya kumbatin airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa bankinka duk a cikin manhajar Philosophes. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki, sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai sauƙin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman gara basa. Philosoph shine zaɓi na. Philosoph shine zaɓi na. Philosoph zaɓi na zaɓin. Philosoph shine zaɓi na kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce ku. ku biyo mu Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Wasu 'yan jarida ne suka zo suke son za su yi magana da kai. Wake ba matsala su shigo su. To, dakta a bisa rahotannin da muke samu na wannan makon na cikin gidajen rediyon mu magana ta ko'ina al'umma suke yi akan cibiyar Al-Ansar Islamic Medicine Center. hakan ya sa muka garzayo domin mu zo mu ji daga bakinka. Ta fannin kasashen ƙetare ma rahotannin da muke samu kenan a cikin wannan makon akan cibiyar al'ansar Islamic Medicine. Da farko dai komai na Allah ne, kuma ita gaskiya duk tun da aka yi wata rana sai ta bayyana. Allah ya karrama ɗan Adam, ya sa muke ba wa kowa kulawa duk wanda Allah ya kashi wannan cibiya ta mai albarka. Muna ba da dukkan lokutanmu domin saurara matsalolin marasa lafiyanmu. Ma'aikatanmu sun kware wajen bincike kafin su ba mutum maganin da ya dace da cutar shi mun samu lambobin yabo sosai wajen yadda muke aika sakonninmu sassan ƙasashe daban-daban har da nan gida najeriya kuma kowa yana amsa sakonsa ba tare da an samu matsala ba cikin aminci magungunanmu ingantattu ne da aka sarrafa su ta koyewar addinin musulunci ina kyautata zaton samun shaida daga al'ummar da suka karɓi maganunan suka samu waraka da kansu suke mana talla wani irin magunguna kuke bayarwa a cikin wannan cibiyar taku muna ba da maganin hiv muna ba da maganin istimina'i wanda yake haifar da matsaloli kamar haka saurin inzali yayin kusantuwa da iyali kuma yana jawo kankancewar gaba kuma yana kawo bugun zuciya zuciya za ta dinga aiki fiye da aikinta yana haifar da yawan mantuwa a wani lokaci ma sai ka ɗauka sihiri aka ma kusan mu sannan muna ba da maganin ciwon koda hawan jini da kuma ciwon siga ta fannin yan uwana mata wani tanadi aka tanadar mana su ma ɓangaren mata muna taimaka musu da maganunuwa na gyaran jiki Bangaren zubewar gashi ko gyaran aure da kuma nau'ikan sirrika na maganin mata. A ƙarshe wani irin jan hankali za ka yi wa al'umma dangane da kulawa da lafiya sannan kuma a ina za a samu wannan rashin naku. Addininmu ya koyar da mu mu nemi lafiya domin mu bauta wa Allahnmu cikin nutsuwa kuma cibiyar al'ansar a shirye take da ba da gudunmawa ga duk masu ɗauke da wasu matsaloli da ba masu san me yake damun su ba. Cibiyar al'ansar za ta gwada ka ɗora ka akan maganin da ya dace da cutar ka. Sannan kuma za a samu babban reshen da ke cikin garin Kano, Sharaɗa Ja'i, daidai gidan man ɗan murna. A garin Gombe kuma za ku same mu a tashan Dukku Allajin Yara Plaza, shago mai namba 37. A garin Abuja kuma za ku same mu a AYAMS plaza orange market a jamhuriyar Nijar, za ku same mu a Maraɗi daura da masallacin jingili saman benin janu cibiyar al'ansar tana aika saƙonta a duk inda kake a faɗin duniya ya same ka cikin aminci da yardar allah to masha allah a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da fatan dai kun samu gamsashin amsoshin da kuke bukata waɗanda kuka daɗe kuna tambayar mu dangane cibiyar al'ansar islamic medicine center mun gode assalamu alaikum al'ummar musulmi da ma duniya baki daya sunana zahardin yaya shugaban cibiyar magunguna ta afuwa washfa cutar ƙanjamau cuta ce wadda ƙwayoyin virus suke kawowa wanda wannan virus sun fi virus ɗin bacteria haɗari domin su suna hayayyafa ne a cikin ƙanƙanin lokaci ma'ana ciwon aids wannan cibiya ta yi fice gurin ba da maganin ita wannan cuta kuma maganin wannan cibiya ingantacce ne domin duk wanda ya amfani da shi yana shiga cikin ƙwayoyin halitta na ɗan adam ya yi faɗa da wannan ƙwayoyin cuta na virus wanda zai lalata ita wannan cuta ta hiv aids masu fama da cutar sikila cuta ce wadda ake kirarin cewa ba ta da magani sikila cuta ce wadda take faruwa tun daga hemoglobin na ɗan adam wato matsala ta red blood cells ina masu fama da matsalar istimna'i wannan matsala ta istimna'i ku sani tana taɓa kwakwalwa bugun zuciya tana haddasa da low sperm count wanda tana iya haifar da rashin haihuwa masu fama da matsalar hawan jini hepatitis ciwon koda basir sanyi kai har ma da masu matsalar ciwon kafa a wannan cibiya ta mu mun tanadar muku ingantattun magunguna mutanenmu na jamhuriyar Nijar musamman mutanen mu na yankin Agadas Tugade mutanenmu na kasar Difa Tawa Doso Matano cibiyar Afuwa Shifa ta yi tattaki har zuwa garin Agadas a inda muka buɗe reshen mu a cikin garin Agadas a nan 'yan kaji daura da tashar 'yan jado gurin Abba wanda duk inda kake kuma za mu tura ma saƙonka cikin aminci da yardar ubangiji ga masu neman adireshin muna nan a ɗorayi ƙarshen waya kan titin gidan sarki daidai layin daga ci a garin jigawa muna nan a kazaure 'yan makaɗa farkon shiga gari jama'a ku sani ita jinya ibada ce neman magani kuma farilla ne lafiyar ku ita ce jaro ina mata masu son gyaran jiki musamman wanda kirjin su ya zube wannan cibiya ta yi muku tanadi na musamman na magunguna kamar mai da ni budurwa haka zalika muna gyaran amarya ko bazawara kai har ma da budurwa masu fama da kabar mahaifa wato fibroid maganin mu yana lalata fibroid tun daga tushensa ina masu fama da cutar infection wanda ya haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma daukewar jinin al'ada ko kuma ta zo tana wari Wannan cibiya ta yi muku tanadin ingantattun magunguna kuma a sha a warke da izinin Allah. Yan uwana mata mun yi muku tanadin layi na musamman wanda ya uwarku mace ce za ta ɗauka ta muku bayanin duk abin da yake damu. Sai kun zo. Hausa Zone TV. Tashar al'umma.